a hajiya alawiya wace ce haka hmm, wata kanwar kaka ta ce shi yasa duk sanda muka hadu da yan lelen taka sai na tuno ta kai saboda suna yanayi suna kama ƙwarai kuwa baɗiwar haka kuwa insha Allahu ita ma yan lelita za ku rinka kiranta da hajiya alawiya insha Allahu alhamdulillah ka ce sai sa a turo miki yan waƙoƙin nan yan kaɗe-kaɗen nan na larabci da hausa sannan in sa a tura miki karatun ƙur'ani masu yawa da hadisai a ciki hada indiya ma ke dai wato na fahimci cewa ke fa ma abuciyar san indiya ce ai sun iya waka ne ta yi shi kenan <laughs> matar waye da ta samo 'yan canjinta a hannunta ko kin fi son su zauna kai da gumni ta gumi haka nake nufi ba in so samu ne kan gogo ki she ta daina zuwa binni wallahi Allah ki da dube su ga kasuwannin ƙauye nan ta dinga zuwa sai ta zauna a kasuwar ƙauye in an sai na ashirin hamsin ya ragowa sai a zubar a ɗaure ya kwarya a dawo gida ko ke barin gaya miki da ka yau in kika ƙara zuwa gidan nan sai na ci mutuncin ki dan na fahimci raini ne ya shiga tsakani da ke gani kike yi tsawon mu yayi ɗaya ni da ke ko kin zo mu gwada tsaho to da kai in kika ke fita fita ina ta nema matar wace ce yarinyar nan alau yake so mata ko wace ce to wallahi zan je in tashi bali Allah zan karaɗe gabas da yamma kudu da arewa in yi tonon silili ko ma ya sani au au ta nan ka bullo na ce ta nan ka bullo dan bello ni za ka zo ka ce za ka ci wa mutunci to bari faɗa maka wallahi tallahi na fi ka akuyanci inda ka ganni nan ka je ka ta da ballin ka daɗe ba ka ta da ballin ba in dai ni ce shege kan fasa ni da kai ɗan halak sai yanka kaga tashi ma ka bar min gidana na ce ka tashi ka bar min gidana ko ka ko yanzu nan ka sa in sa a maka daurin huhun goro ai gorin gida ma kike mun an maka na ce an maka zan tafi amma zan nuna miki ruwa ba tsaron kwando bane fita ni za ka wa da balli kar me haka da ke kar ka ƙara magana zan sa a ɗaure ka ko nan da kofar gida ba za ka fita ba zan sa a yi maka ɗaurin huhun go amma gidaro dama cewa nai ina so na tafi binni domin na je na ga gidan da addaraliya take in ji ya lafiya ya take ciki matar wace ce ne ina ta nema matar wace ce ayya ina ta tunani ko mata ta wai ba ita ce ba shi kenan ma hamma don mawarci ko akwai abin da ban gane ba ne ne ina ta bin da ban gane ba Adda! Adda! alawiyar. Me ya faru? Ta ce min za ku je unguwa tare da ita sai kuma na ji shiru-shiru shi yasa na biyo ba ko dai ba tare kuka je unguwan nan ba jiya. Tare kuka je mana. Tare muka je na shiga ɗaki ne bayan mun dawo shine na kwanta na ɗan huta. Yanzu nan ku dama nake cewa hajiya na san da inda kake hankalin kaina kaina. Ake ma kin sani kuma kin san me zai faru. kai kai ah, ah! he lamarin nan naku ko to shikenan yanzu dai ga masoyiyarka shikenan na fita to to hajiya a ah, gara in shiga daga ciki mana to a'a ah, banni kawai a cikin to shikenan to alaban malakai ne eh, eh. eh bar na shiga ciki na dako jakana to ko dai in biki mu je ne a'a jaka ne kawai yanzu zan fito matar waye